yau a fadar gwamnati da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja wani gungun matasa wanda aka ɗauka aikin shige da fice a shekarar da ta gabata sun yi wata zanga-zangar lumana domin matsawa shugaba muhammadu buhari da tilasta ma'aikatarsu ta ba su guraben da za su fara aiki ganin cewa har sun yi horon da ya kamata a yi tun bara ba tare da an ba su damar su fara aikin bayan da suka gama samun horon ba na yi kitibs da su a lokacin da suka tare wani bangaren hanya shiga fadar gwamnati inda na tattauna da waɗansu matasan kamar haka. Wato shugaba Buhari ya bada umarnin cewa a dawo da mu aikin immigration amma Ministry of Interior da su immigration da board wato wato hukumar take kula da immigration prison fire service da sauransu sai suka fitar da press release akan cewa za su sake tantance mu sannan kuma sai suka kira mu da sunan applicant sannan suka sa wasu masu neman aiki aiki bayan da mu already mun riga mun samu aiki tun bara saboda muna da service number wanda ba applicant ba zai samu service number ba muna da appointment letter applicant ba zai samu appointment letter ba amma na training applicant ba za a mai training da bindiga ba mu ma'aikatan immigration ne amma sai suka ce wato sai suka kira da su da suna applicant saboda haka ne wannan abin sai ta mana da hankali sannan kuma a jikin press release ne suka fitar sai suka ce mana dole sai an tantance akwai wani policy na wai age or rank ma'ana shekara da mukami dole su kasance akan wani mataki wanda kuma wannan policy na age or rank an fito da shi ne a 2016 mu kuma an dauke mu aiki a 2015 so da haka age or rank bai kamata ya shafe mu ba sababu ma'aikata applicant su ya kamata ya shafa ba mu da muke already officer ba idan har age or rank zai shafe mu to dole sai ya shafi har tun daga kan CV har izuwa wanda yake aiki IF3 karamin ma'aikaci na immigration dole sai ya shafe su ba inda ya rage ba mu je ba shi ne muka ce bari mu zo villa wurin president din mu ko zai ji mu ya mana kukan mu a fahimtar muna ganin wannan zanga-zanga zai iya sa mu a dawo da mu aikin mu saboda muna ma shugaban kasa kyakkyawan zato mutum ne adili wanda ya san ya kamata sannan kuma ya san abin da ya cancanta ba zai yi abu akan wanda bai dace ba wasu matasa kenan da aka dauka aikin shige da fice a najeriya amma aka ba su horo ba tare da an ba su guraben fara aikin ba suna zanga-zanga domin matsa shugaba muhammadu buhari ya sanya a tabbatar da aikinsu ba tare da an sake cewar wai za a kira waɗansu a basu aiki da tuni an riga an basu kuma an basu horon ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya